Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. a yau Litinin 28 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. An kashe mutane da dama a wani sabon hari a kasar Somaliya. A karan farko shugabannin Masar Jordan Iraki sun yi wata tattaunawa ta musamman. An samu karuwar mace-mace cikin kwanaki uku a Yemen. Allah. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon gwamnan jihar Kebbi kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar ta Kebbi Muhammadu Adamu Aleru akan kokarin da hukumomi ke yi na gana an ceto ɗaliban makarantar sakandaren ya wuri da har yanzu suke hannun 'yan bindiga da kuma wasu daga cikin kalubalen da ake fuskanta wajen yaƙi da matsalar tsaro a najeriya mun lura cewa jama'an tsaro sun yi kaɗan 'yan sanda duka duka abin da ke gare mu bai fi dubu ɗari uku da sittin ba kuma rabin 'yan sandan nan gaba ɗaya wato kusan ɗari da tamanin suna wajen aikin gadi na gidajen ministoci gwamnoni kaga abin da kawai ya rage ne kuma bai isa ah. ya ba da tsaro ga mutum miliyan 200 na najeriya ba za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa jami'an 'yan sandan jihar borno a najeriya na zurfafa bincike a kan jami'an wata kungiyar agaji ta faransa da aka kama suna koyan harbin bindiga ba bisa ka'ida ba a birnin maiduguri Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an waye gari lafiya. Jami'an tsaro a Somalia sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙaramin gari da ke tsakiyar yankin Galmudog da safiyar jiya Lahadi. Akalla mutane talatin ne suka mutu daga cikin su fararen hula mazauna wurin. waɗanda musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro ya ritsa da su a garin na wasil. kamar yadda jami'an yankin suka shaidawa muryar Amurka. 'Yan bindigan sun fara harin ne da tayar da bama-bamai da ke cikin wata mota a yankin kusa da wani sansanin tsaro a garin, in ji wani jami'an yankin da ya nemi a saka ya sunansa, saboda ba shi da damar ya magana da 'yan jarida. ministan yaɗa labarai na galmudug ahmad shire falagel ya faɗa wa muryar amurka cewar dakarun yankin sun dakile harin na asuba kuma sun yi asara ga mayakan ahmad ya ce sojoji uku na daga cikin waɗanda suka mutu tare da akalla wasu bakwai da suka jikkata ya ce mayakan sa kai kusan ɗari sun kai hari garin kuma da yawan su ba su dawo da rai ba amma bai yi wani cikakken bayani ba a nata ɓangaren Ƙungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabaab ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce ta kashe mambobi 34 na jami'an tsaro. Shugaban Misira da Sarkin Jordan sun yi tattaunawar ɓangarori uku tare da Firaministan Iraki a Bagadaza. tattaunawar da aka yi a jiya lahadi ita ce karan farko da shugaban masar ya je iraki a tsawon shekaru talatin tattaunawar ta shafi haɗin gwiwar tattalin arziki da tsaro da muhimman batutuwa na siyasar yankin sun taɓo batun ƙoƙari da alkadimi ke yi na ƙarfafa ƙawancen yankin da jaddada tsarin iraki a gabas da tsakiya a matsayinta na mai shiga tsakani iraki ta kulla yarjejeniyar tattalin arziki da kasuwanci tare da ƙasashen jordan da masar Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Rikici tsakanin 'yan tawaye da mayakan gwamnatin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 111 a garin Marib cikin kwanaki uku. Majiyoyin da ke goyon bayan gwamnati sun ce bayan wani sabon farmaki da 'yan tawayen hutti suka kai 'yan tawayen da ke kawance da iran sun zafafa ƙoƙarinsu na ƙwace garin marib wanda shi ne tanga ta ƙarshe da gwamnati ta yi a arewacin yemen a watan fabrairu kuma yakin ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwa daga ɓangarorin biyu fadan da aka gwamza tsakanin ranakun alhamis da lahadi ya yi sanadin mutuwar jami'ai masu goyon bayan gwamnati 29 da kuma 'yan tawaye akalla 82 kamar yadda wasu majiyoyi masu goyon bayan gwamnati uku suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press sojojin 'yan tawaye dai ba su tabbatar da adadin ba. jami'an gwamnatin yemen sun ce tun a ranar alhamis 'yan hutsi suka fara kai hare-hare daga arewa kudu da yamma amma ba su iya karya lagon jami'an tsaron gwamnati ba waɗanda ke samun tallafi daga jiragen yaƙi na rundunar ƙawance da saudiya ke jagoranta waɗannan yankunan sun ga mummunan artabu yayin lugudan wuta daga ɓangarorin biyu da kuma kai hare-hare ta sama da sojojin ƙawance ke yi in ji wani jami'in sojin gwamnati. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Fiye da mako biyu kenan da sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta yawura a jihar Kebbi, inda har kawo yanzu ɗaliban suna rike a hannun 'yan bindigar. A wata hira da Murtala Faruk sanyin na yayi da tsohon gwamnan jihar kuma dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar ta Kebbi Muhammadu Adamu Aliru ya bayyana matakan da majalisar dokoki da ma gwamnatin tarayya suke dauka na ganin an ceto ɗaliban da kuma sha'anin yaƙi da matsalar tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. Da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da masarautar wuri suna nan suna ƙoƙari kwarai da gaske daga cewa an sako waɗannan yaran. kuma muna 'yan majalisar tarayya da majalisar da dattijai muna nan muna sa baki wajen jami'an tsaro su ƙara ƙarfi kwarai da gaske su ga cewa lalle an sako sauran wayannan yaran su dawo wajen iyayensu kuma ina son ihun da wannan dama ba iyayen nan haƙuri da su ƙara babban lokaci mun san akwai damuwa kwarai da gaske saboda muna jajanta musu duk iya abin da kamata mu yi mu ga cewa an sako wannan yaran din muna nan muna yi a kwanakin baya akwai rahotannin da suka nuna cewa kamar a dakarun sojojin najeriya sun yi kawanya ga wannan dajin da inda waɗannan 'yan bindigan suka ɗauki ɗaliban har ma sun yi nasarar kashe wasu aka kuma ba da rahoton kubutar da wasu ɗalibai shin ya ake ciki mutane dama na ganin watakila nan da kwanaki biyu ko wani abu haka ana iya murkushe dukkan 'yan bindigar kana kuma kwato sauran ɗaliban amma dai shiru kake ji har yanzu to kasan idan akwai irin wannan lamari ba za ka zo kai amfani da ƙarfin bindiga kaɗai ba saboda in ka kama da ƙarfin bindiga yana yiwa ba za ka samu biyan buƙatar fitowa da yaran nan lafiya lau ba mu kuma abin da muke so duk hanyar da za a bi dan ƙarfin bindiga zai cuta ma yaran nan za mu ci gaba da ƙoƙarin da ya kamata mu yi mu ga cewa lalle an fito da waɗannan yaran jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da sss duk suna suna kokari kwarai da gaske kuma mun yaba da kokarin da suke yi amma su kara wannan al'amari yana kokari kawo cikas ga sha'anin ilimi a musamman a wannan yankin namu na arewa shi akwai wani abu da kuke domin ganin karshen waɗannan tashe-tashen hankula a najeriya baki ɗaya a halin yanzu da ƙasar take fuskantar mawuyacin hali eh kwarai akwai abubuwan da muke da dama musamman karfafa jami'an tsaro mun lura cewa jami'an tsaro sun yi kaɗan eh, don baka misali 'yan sanda duka duka abin da ke gare mu bai fi ɗari dubu ɗari uku da sittin ba kuma rabin 'yan sandan nan gaba ɗaya wato kusan 180 suna wajen aikin gadi na gidajen ministoci gwamnoni sanatoci da manyan-manyan ma'aikatan gwamnati ah, kaga abin da kawai ya rage 180 eh, ne kuma bai isa ya ba da tsaro ga mutum eh, miliyan 200 na najeriya ba kuma bayan wannan dole a ba su kayakin aiki duhun nan babu su kuma akwai karancin kuɗi kwarai wajen aikin 'yan sanda to ita majalisar dokoki da kuma majalisar da cijai ta yi nazari kwarai da gaske akan waɗannan kuma a yanzu haka akwai bajet da aka aiko na musamman don taimakawa 'yan sanda da kuma sojoji a kan sha'anin tsaro kuma majalisa za ta ba da amincewa da gaggawa don a ga cewa an fara ba da taimako ga jami'an tsaro an ɗauki kuma isassun uh, jami'an tsaro don tsare lafiyar 'yan najeriya da kuma duke su a gaida murtala faruk yana da wannan hirar Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Sabuwar gwamnatin Isra'ila a jiya Lahadi ta yi alkawalin haɗa kai da gwamnatin Amurka duk kuwa da cewar ta nuna shakku matuka kan fa'idar ƙoƙarin Washington na sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. don hana shirin nukiliyar Iran. Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sun haɗu a birnin Rome wadda ita ce haɗuwarsu ta farko ido da ido tun bayan da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa ta karɓi mulki a ƙasar ta Yahudawa. wanda ya kawo ƙarshen ikon shekaru goma sha biyu da tsohon firaminista benjamin netanyahu ya yi Kafin tattaunawar tasu, Lafid ya amsa cewar a shekarun da suka gabata an tabka kurakurai a alakar da ke tsakanin kasashen biyu inda Netanyahu ya haɗa kai da tsohon shugaban Amurka Donald Trump da 'yan jam'iyyar Republican na Majalisar Dokokin Amurka. A wasu lokutan har da nesanta kai da manyan 'yan jam'iyyar Democrat. tsarin Isra'ila na aiki tare da jam'iyyun biyu yayi rauni, in ji Lapid ya ƙara da cewar za mu gyara waɗannan kurakuran tare. Rikici ya ƙaru a mayammar tun bayan juyin mulkin soji, yayin da dakarun da ake wa lakabi da 'yan kare kai ke ƙara zafa zafafa kara sojoji da suke yi. a cewar wani sabon rahoto da ke gargadi kan matukar asarar rayuka da za a fuskanta muddin gwamnati ta yi amfani da cikakken karfinta wajen murkushe adawa nan gaba. Mayammar ta shiga cikin rudani tun bayan juyin mulkin watan Fabrairu da hamɓarar da gwamnatin an Suki tare da kashe sama da mutane 880 a wani samame da sojoji suka kaiwa masu adawa a cewar wata ƙungiyar sa ido a yankin. A wasu yankuna mazauna yankin galibi suna amfani da bindigogin farauta ko kuma makaman da ake kerawa a masana'antun daji na wucin gadi sun kafa rundunar tsaro don mai da martani. A lokacin da suke mayar da martani, sojojin sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu da bindigogi gami da fada da kungiyoyi a arewa maso yammacin jihar Chin da kuma kan iyakar gabashin kasar ta Thailand. Idan ta fuskanci ta waye da makamai mai yiwuwa sojojin Myanmar su yi amfani da matukar su na soji a kan fararen hula a cewar sabon rahoton kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa mai zaman kanta da ke neman hana rikici. kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, jami'an 'yan sanda na ci gaba da zurfafa bincike akan wasu jami'an wata kungiyar agaji mai zaman kanta ta ƙasar Faransa su biyu da aka kama a wani otel a garin Maiduguri suna koyan harbin bindiga ba bisa ka'ida ba. Lamarin da ya sa gwamnan jihar Borno ya dakatar da ayyukan kungiyar da ake kira Acted. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. a yanzu dai jami'an 'yan sandan jihar borno na nan na zurfafa bincike kan wasu mutane 'yan kasar faransa guda biyu da aka kame a wata hotel da ke cikin garin maiduguri da kuma ake zirga da koyar haɓin bindiga ba bisa ka'ida ba an dai gano waɗannan mutane ne a ranar asabar da ta gabata wanda kuma suke ci gaba da tsare a hannun jami'an 'yan sanda don dalilan su na ɗaukan wannan mataki na koyar haɓin bindiga a cikin hotel an dai samu wasu bindigogi guda uku a hannun waɗannan mutane da da cewa bindigogin ba na gaskiya ba ne wanda ake kira toy a turanci wanda kuma da su aka ce suna koyan wannan harbi sai dai abin ba gano ba shine dalilan su na koyon wannan harbi ba tare da sako jami'an tsaro ciki ba wanda suke da alhakin ba su daman yin hakan hakan da ya sa tuntun mai taimaka gwamnan jihar Borno shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa wato Dr. Mayar Mandara kowane irin taimako ne ma wannan kungiya ke bayarwa a wannan jiha su wannan kungiya da ake ce ma acted sun zo borno alif dubu biyu da goma sha bakwai suka zo borno suna aiki a idp camp abin da suka rubuta mana a cikin registration ɗinsu shine suna taimakawa mutanen da ke camp hmm. da kan maganan gyaran waɗannan camp eh, tent tent ɗinan nasu da ake kwana a ciki da kuma suna <coughs> taimaka musu game da maganar abinci wani lokaci in ana bukata ko rabawa ko wani abin nan haka kungiya ce kuma ta ƙasar faransa to ganin cewa sun kamar sun dan karkata daga manufan da suka zo da ita suna koyar da wannan harbi duk da cewa bugogin da aka samu a su ba na gaskiya ba ne kamar ya kuka ɗauki wannan lamarin mu abin da muka ɗauki wannan lamari shine akwai abubuwan da suka ce sun zo su yi to don haka muka duba muka ga nan baya ɗaya daga ciki kuma duk wani abu da ya ko ya shafi maganar security wato maganar tsaro ko Eh, ko self defense ne ko me za ka yi ko menene in dai na tsaro ne to akwai hukuman tsaro akwai police hmm. akwai sojoji akwai civil defense da su ne za su iya baka takarda a rubuce cewa za ka iya yin drill kaza za ka iya yin drill kaza hmm. to su kuma ba su je sun nemi wannan takardan ba hmm. na ɗaya kenan na biyu kuma duk malaman tsaro akwai inda suke yin um, malaman eh, tsaro akwai inda mm. suke yin mm. abubuwan da suke yi amma ba a hotel ba mm. kaga a hotel sun tayar da hankalin mutane an ɗauka ma barayi ne don mutane hankalin su ya tashi kuma ko da ana yin waɗansu abubuwa haka a wani gari suna iya yi suna yi a hotel balle ma a bisa ka'idar najeriya ba a yi a borno dai ba waje bane da za ka yi irin wannan wasan gaskiya sun yi ganganci saboda haka mu a matsayin mu na gwamnati a tun da abu ne da ya shafi abin tsaro don haka mun an kai su wajen polis hmm. an gaya ma security an kai su so yanzu abu ya koma wajen jami'an tsaro a bincike su a ga menene hmm. don haka mu kuma mun dakatar da aikinsa a borno sai mun ga sakamakon wannan bincike da za a yi. Yanzu al'umman jihar Borno na sauraron yadda za ta kaya tsakanin gwamnati da wannan kungiya wanda kuwa makon da ya gabata sai da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zargi kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa da kin sa gwamnatin jihar Borno cikin yadda suke gudanar da ayyukansu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkama da shirin ciki da gaskiya da masu azancin zance ke cewa wuka ba ta huda shi a yau za mu fara duba batun bacewar wani matashi a hannun wani jami'in sirri ku biyo mu cikin shirin suna na sarrafi hashin gumel. Malama Aisha uwa ce mai 'ya'ya shida da take zaune a ruga da ke maraba a jihar Nasarawa dab da Abuja. Aisha ta shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa wasu jami'an tsaro da take ganin na hukumar tara bayanan sirri ne na Najeriya NIA sun yi awon gaba da ɗanta mai suna Abubakar Sadiq bisa dalilin yin sata a gidan wanda ya jagoranci tawagar mai suna Ayodele Aina. Wani lamari ya auku ne a bara. inda tun lokacin shiru ba labarin Sadiq sama ko ƙasa ya ɓace bat. Aisha ta ɗau lauya mai suna J.A. Onominya da ya rubuta takarda zuwa hukumar NIA don korafin ɓacewar Abubakar Sadiq da jin ko hukumar ta san inda matashin yake. A amsar da hukumar ta rubuta wa lauyan ta ce Sam a Ayodele bai san wannan magana ba. Duk da hakika an yi sata a gidansa kuma ya mika batun ga ofishin 'yan sanda na unguwar karu da ke abuja yanzu dai ga mahaifiyar matashin malama aisha ni ce aisha mahaifiyar sadiq ina ruga gaban masallacin jama'a na ruga eh, wato abin da nake so akwai suna da kuma shi mai gidanki duk da na san ina da labarin Allah ya masa rasuwa. Abdullahi ba mu labari ruga na yankin maraba ne da ke jihar Nasarawa nan dab da Abuja. to ba mu labari mai faru na ganki da takardu inda kike cewa akwai yaron ki da ake rike da shi mai faru ne eh to ni ma ban san abin da yake faruwa ba ina zaune dai shine na ga ma'aikata yes aka suka zo ne su babbakun kaya haka suna ta dukan ibrahim yaro na ne shi ma suna da faɗa mana shin ya'yan naki yaron ki guda nawa ne yara na shida eh, dukansu kuma yara ne maza a'a da mata ga mata wuce matan su uku wai mazan uku ne hmm, da sadir mata kuma uku eh, da sadir da ibrahim da umaru da umar da zariya da hawa'u da biba ya'yana kenan kuma shi mahaifinsu yaushe allah ya masa rasuwa yanzu ya shekara goma sha biyu yanzu ke kadai kike zaune da yaran kike kula da su eh ni kadai nake amma dai na armi wani wani tsoho ina nan tare da shi shi mahaifinsu kafin ya rasu me yake yi ma'aikacin gwamnati ne amma ya zo ya yi ritaya shi ne muka koma mu raba allah mai rasuwa to ba mu labari kina dauke da takardu da suke nuna akwai wata matsala da ɗaya daga cikin yaran naki me ya faru ne mana cikakken bayani to wannan yaro dai nawa ni dai ban san abin da ya musu ba wanne ne ɗaya daga ciki sadiq saboda su shi wannan yana da sana'a ce shi ma sadiq din yana zuwa yana lebaranci ya dawo kenan gida zai yi wanka shine na ga sun kama ibrahim suna ta duka sai na fito yana suna suna neman addu kuna neman addu sai na ce waɗanne irin mutane ne suka zo suka rika dukan shi ibrahim eh eh yes yan yan yan ae ne amma dai su suna da babbakun kaya mutane wato jami'an tsaron nan na sirri wato nia kenan kike so ki faɗa ko eh, su ne sai suka zo suna bugun sai na ce to ku kashe mini shi sai suka ce a duk dan abokin sadin ne sai na ce to ni ban san shi ba su nawa ne lokacin da suka zo suna da yawa ba dan saboda mota uku ne suka zo da ita waɗanga da bindigoginsu sun tattara hanya waɗanga ma da bindigoginsu mine ya muku sai suka ce suna neman um, abdul abdul suke nema waye ne shi abdul din wallahi ban san shi ba sun ce abokin sadiq ina ne sun ce to bari in shiga in kamo muku sadiq shine na shigo na dauko na jawo yaron cikin gida ba ya da riga daga shi sai wando ya tube zai yi wanka ba takalmi sai na kawo musu sai suka ce mama mun gode shi sadiq din nan kamar shekaransa nawa ne shekara shi 25 To, ki kuma da aka ce wani mutum da ake nema abokin shi sadiq ne kawai sai kika je kika kamo sadiq kika kawo. Me wani tunani ya sa kika aikata haka? Aiya, tunanin da ya aikata ba yanda zan yi ba zan iya da gwamnati ba tun da ban san abin da ya musu ba. shi kuma wanga za su kashe mini shi yana zaune yana sana'a shi suna ta dukan shi suna ta dukan shi dole ne ja wancan nan ba su na ce su bani lambar waya in in ga inda za su kai shi suka ce ba su ba da lamba amma in ba su tawa ne daukatawa na ba su. faɗa mana me halin shi sadiq da kika sani eh, tun da ɗanki ne. to ni dai na rantse da allah tun da uban shi ya rasu ba wanda ya taba zuwa maraba ce ya mai sata amma dai ba za ka yi shaidar ɗan yau ba. ci gaba da mu labari daga nan ya kai kuma wallahi sadiq duk cikin yara na ba wanda yake tausaya min dan ko kwadugon shi yi zai zo ya bani wanki ya nemi ni komi ya nemi ni muna ji daga nan sai kika ba su shi sadiq sai suka kyale ibrahim suka daina dukan sa kenan daina dukan shi eh sai suka wuce da sadiq sai shi sai na ce sai shi bobo din wai shi ibrahim din ya ce musu in allah ya yarda ni kuma tun da addu kuke nema sai na kamo muku addu ni kuma ku sako mini kanina shine kenan muna nan muna ta bida addu muka kama addu ranar monday muka kai shi police station na abacharo shi wannan abdul din shi ake nema kenan eh adda suke nema kuma watakila suna kun lura suna zargin sa ne kamar da sata kenan ko eh kamar tare suke yi hmm. to su yaran da aka kama su suka zo suka faɗa min suka ce ba da shi ma a ciki amma su ma an kama su sun zo sun ba shi kaya na ya ga kayan shi duka dan yaran da suka kama sun zo da shi yaron makabarta ya ɓoye kayan sun zo da dare sun ɗauki kaya ne sun ba shi ya ga wayoyi ne muna ji daga nan me ya faru bayan kun kama shi wannan abdul ko wanda ake zargi da satan kuka kai shi wajen 'yan sanda daga nan me ya faru daga muka kai shi wurin 'yan sanda suka yi jira bai zo ya ɗauka ba sai suka kai shi kotu daga kotu sai muka je muka faɗa ma alkali sai alkali ta ce a mayar da shi mu ci gaba da daɗau wanda aka yi masata shi kenan sai ne muka je muna yawo sai muka je ma'aikatar su wani ya taimake ni da wani rabin da ibrahim da ni muka je muka samu wani mutum ya ce to shi bai san labarin ba dan bai taba ji ba ko da yake yayi tahiya amma mu je karu da muka je karu sai muka samu wata ladi ko sai muka samu ogansu sai ogansu ya ce shi bai san da magana ba amma gobe mu dawo da muka dawo gobe sai aka ce kes din wurin ladi yake ta ce lalle wani ya zo ma'aikacin shi yan alƙe din eh. ya zo ya kawo ruhon yara sun shiga gida ne sun kwashe mai wayo yana kwance da matar shi akwai bindiga ma bisa gado amma barawon bai dauka ba ya fita to shi ne ya kawo ruhon ta ce to su ma za su yi cigiya to da ya gano bai zo ya faɗa musu ba su ma sun mance magana kuma shi yaron ma a wurin ma akwai hoton shi da wayoyin da ya ta sun riga sun san shi ta san shi barawon waya ne in ji ita ladin da aka yi jira aka kira sai ta kira shi ta ce ka taho ga barawo na kama in kawo maka shi ka saki dan shi dan yaron shi sai ya zage ta ita ma ta zage shi ta kashe waya shine da gari ya waye ta ce to magana ya fi karfin ta manyan su sun ce ta cire hannunta don da ta yi ta ya zage su daga nan me faru hmm? daga nan shi kenan sai na tashi na dauki lauya lauya ya kai takarda kuma har ma'aikatar su wagansu ya ce shi ma bai san da magana ba amma ya ba mu sati daya shi ya ce ma lauyan in bai sako ba to mai kara kotu masu raro saboda karancin lokaci za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar idan Allah ya kai maku mai zuwa. Hakanan za mu jirga bakin kanwar matashin wadda dukkan lamarin ya faru kan idanunta. Sai a kasance da mu a shirinmu na mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasira da Mai da ya taimaka shirin ya zo gare ku Ni sarfi hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Madalla a gaida sarfi hashin gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. An daji cewar jami'an tsaro a Somalia sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙaramin gari da ke tsakiyar yankin galmudog da safiyar jiya lahadi wanda akalla mutane talatin suka mutu daga cikinsu fararen hula mazauna yankin kana shugabannin Misira da sarkin Jodan sun yi tattaunawar ɓangarori uku tare da firaministan iraki a bagadaza tattaunawar da aka yi a ranar lahadi ita ce karin farko da shugaban masar ya je iraki a tsawon shekaru talatin haka zalika an ji rikici tsakanin 'yan tawaye da mayakan gwamnatin yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 111 a mari cikin kwanaki uku majiyoyin da ke goyon bayan gwamnati suka ce bayan wani sabon farmaki da 'yan tawaye hutti suka kai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodine da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.